barkanku da zuwa taskar online tv tasha ɗaya tilo da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a faɗin duniya ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zaran mun daura sabon labari Allah ya ba mu nasara muka kama wannan mota duk ƙoƙarin da gwamnati take yi na kafa dokoki waɗanda yake za su taimaka mana a yi maganin waɗannan 'yan ta'adda idan 'yan ta'addan nan ba su samu waɗanda za su ɗaukan musu dabbobin nan na ƙauyukan mutane da aka sassata ana ɗaukan su ana kai su wasu sassa na ƙasar najeriya har da ƙasashe waɗanda yake da suke makotaka da mu ba za mu taɓa cimma matsaya da nasara akan wannan faɗa da muke da 'yan ta'adda ba amma suka saci hanya da daddare suka ɗebo waɗannan dabbobi da kuke gani akuyoyi da tumaki guda tamanin kamar yadda suke faɗa da bakinsu za ku hira da su sun ce abuja za su kai su rabi usman ku zo mana waye mai dabbobin a cikin waye da nashi kowa da nashi to kai mu fara da kai ya sunanka awal abdullahi awalu mala awalu shekara ka nawa ka dan ƙara matsowa sai ka yi magana da ƙarfi shekara ka nawa shekara ta arba'in arba'in a ina kake da zama wanzamai ina ne wanzamai safe lokal zama safe zamfara kenan to ya aka yi aka kama ku da waɗannan busashe to mun dai taso daga wanzamai mun so wannan aiki. akwai wanda muka sai akwai wanda aka bamu na mutanen gari saboda mu yan tada sun matsa muna suna zuwa suna ɗaukar mana dabbobi suna ɗaukar mutane yanzu haka ma matanmu da 'yan uwanmu suna hannunsu a yanzu haka to shine wanda ya ɗan rage nashi da wanda aka ɗan rage shine muka saya waɗansu kuma suka bamu nasu su je mu je da su Allah ya sa an je an saida a turo masa kuɗi yanzu kana kana magana biyu a wani hmm. wace za mu ɗauka kaga kayi magana cewa kai kasuwancin dabbobin nan kake Eh. sannan kuma ka dawo kana so ka yaudari masu kallon mu kana cewa wai da matarka da waye suna hannun yan ta'adda wanne za mu ɗauka idan kasuwanci kake yi na dabbobi gwamnatin jihar zamfara ta sa doka a kan saye da sayar da dabbobi ta kuma rufe dukkan wasu kasuwanni a jihar zamfara haka zalika a katsina duk wannan dokar da aka yi aika ka san da ita amma me yasa kai ka je ka siyo kaya waɗanda yake baka san kansu ba amma siyowa kai wanda kuma ƙarya kake ba gaskiya kake faɗa ba bakin ku ɗaya da waɗannan barayi da suke a cikin daji su ku suke bawa waɗannan dabbobi ku ɗauko ku kai su daga nan har Legas zuwa Ibadan kogi yanzu kun ɗauko wannan dabbobi za ku kai Abuja. To ran kai dai wannan dabbobi gaskiya sayan gari ne. Ina takarda. Kuma gode ta ba. in ka sai in ka sai dabba a kasuwa ko guda ɗaya ce ana baka da sai eh ai saboda yanzu ba kasuwa in ka zo da takarda aka ga takarda ce to in ba kasuwa a ina ka siya a garin mu muka siya A a a bayan fage ya bayan waje a barau ne kasuwa ko mai garin garin mu ya sani ya ba ina takardar da ya baka bai ba mu ba ina takardar da DPO ya baka bai ba mu ba sai dai yan sanda mutane wannan dabba 80 ya aka yi kasiye ta a hannun waye da waye da waye ga mana sunayensu to har mata ma sun sai da mun shi ne ai da wance da wance da wasu waye faɗi sunayensu guje yanzu kuma yace dan kawo sunansu duka yaran kai da akwai yake to ka gani saboda haka ba za ka iya yin bayanin abin da kai ka ba ka gani hmm. ba za ka iya yin bayanin abin da ka ɗauko ba saboda me saboda kuna haɗa baki da barayi barayi su sato dabbobin nan ku je ku karba a hannunsu ku siyar ku kai musu a walaja dabbobin nan ba da dare muka dauko su ga direbin mai da jira na ka dauko su amma kun lube da tamfol eh lokacin da muka taso an hada baya ne maka ka lullube su da tamfol lalle an lullube su da tamfol ba duka ba me yasa ka lullube su da tamfol amma mun lullube su ne saboda ruwa saboda lokacin da mu taso hali ya hadu sai muka ce to a sa musu tamfol tun akwai dai ba ta san ruwa a sa musu tamfol ka san cewa an kafa doka eh ka san an kafa doka eh, lalle mun san an kafa doka ja me yasa ka dauko saboda ka gane tambayar ka ne me yasa ka dauko tun da ka san cewa laifi ne hukunci ne duk wanda aka gani da su za a yi masa mun nemi izini daga jami'an tsaro na wajen bakin boda saboda sun san halin da muke ciki ina takarda ba san ba wallahi ya za mu tabbatar cewa an baka izini hmm. na farko dai ma ba kasuwar da ake saida da dabbobin nan balantana ka ce ai a wata kasuwa ka siya ba kai ba barawo bane to kana hada baki da barayi mun gode je ka zauna da sunanka sunana usman usman eh. usman wa mamma na mamma mamma shekara ka nawa talatin a ina kake da zama dan ali dan ali a ina take dan ali na dan musa ramar hukumar dan musa nan jihar katsina ko mm. to gashi an kama ku da mota shaƙe da mai duro biyu a cikin mota duk da cewa gwamnati ta yi doka wacce ta hana ɗaukan man nan shiga da shi cikin daji me za ka ce to a gaskiya kamar da a gaskiya gas ne muka dauko gas ne muka dauko gasin ko ni ba nawa bane ba ni matsayi na direba ga Allah inda na sai na doka ga Allah ba san doka ba ga Allah Allah na gani duk wanda zai kalle ni ya san ni kowaye ko ba gaskiya ba ai ba cewa kai ka faɗa halinka ba al'umma za su faɗa eh, halin al'umma abin da nake so yanzu shine eh. gwamnati ta kafa doka wacce ta hana ɗaukan mai kowanne irin nau'i na mai a shiga da shi cikin waɗannan ƙananan hukumomi da aka ayyana suna da matsala ka san da wannan doka a ni dokar da na tambaya ne maka ka san an yi kafa doka kai ta fetur ce da ka tambaya kai ka tambaya cewa kai idan baka san abu baka tambaya eh naji don Allah haka gare do addinin mu ma ce haka gare do haka Allah naji an ce an hana sai da mai cikin gala ko ba gaskiya ba to kuma an hana a galan jarka kuma fa balantana duro eh duro don Allah shi wannan ba hau bane ba na ga ma ba na ga ba za ka iya an hana sayarwa a galan za ka iya ɗebowa a duro tambaye ka nai haka Allah ba ai ba na bane tun farko na waye na Yakuba ne Eh na Yakuba yake yana Intubai to shi wannan fa shi wannan wakilin tare da shi muke wakilin mai kayan ne to kai kai bayani an ce kaya naka to assalamu alaikum alaikum salam ya sunan sunanka sunana Isa Abdullahi Intumaki abin da ke faruwa shi wannan mai gas A ya kira ni ya ce mani in zo in raka wannan zuwa dan musa ban san inda ya ɗauko man nan ba ba ni na bashi mota ba ban inda ya amma ya kana bani mamaki yadda kai kake canza jawabinka mai man nan direba gashi bai san inda za a kai mai a ya sani shi ya haɗa ka da shi ya ce <laughs> je ya sani da kai ne ya san inda zai kai alhaji ibrahim kai dai kawai dan rakiya ne ni dan rakiya ne to mun gode yawa wannan kwamiti kwamiti ce ta musamman wadda gwamnatin jihar kaduna a ƙarƙashin shugabancin executive governor bello masari ya ƙaddamar saboda ingantar da harkar tsaro da ya shafi ta'addancin nan da muka sani 'yan ta'adda ke gudanarwa a jihar katsina akwai matakai na musamman da aka ɗauka saboda a magance waɗanda suke taimaka musu da kayan masarufi da su man fetur da sauransu ƙwayoyi har da ma bindigogi da kuma mai wadda suke amfani da shi wurin gudanar da haikin ta'addaci a jihar nan. Yaron kai ne wani nauyi aka dora ma wannan kwamiti? To, kwamiti da ke ƙarƙashin jagoranci na an a dora mana nauyin tabbatar da cewa duk wadda dokan nan ta shafa ya bi dokan nan kuma duk wadda bai bi dokan nan da aka bayar ba game da taimakawa 'yan ta'adda to tamkar ya zama mutum ne mai zangon ƙasa ga harkar tsaro a jihar nan kuma za a ɗauki matakai da suka cancanta na hukuntar da shi don kai dai ka kausan kalami da turanci mm. musamman dangane da su 'yan ta'addai da kuma masu basu bayanan sirri a takaice da hausa me kace to ina albishir ga waɗanda suke ba 'yan ta'addan nan labari na siri saboda suwa harkan tsaro zangon kasa a jihar nan to fa za mu sa kafan wando ɗaya da su duk inda suka shiga za mu bi su za mu kan musu kuma za mu yi maganin su duk inda suka shiga insha Allah da su da masu taimaka musu kuma in muka kama mutum muna bincike shi to gaskiya duk wanda ya zo yana so ya kama wani barazanar banza za mu yi magani shi saboda haka waɗanda ma suke taimaka wa waɗannan masu taimaka wa 'yan ta'addan to su ma fa su yi sannu-sannu duk da harkar tsaro abu ne na yau da kullum an ɗiban ma wannan kwamiti wa'adin da zai gudanar da ake shi to a halin yanzu dai kamar yadda ka ji Ah, bayanai da shi mai girma gwamna ya bayar ah, eh, babu wani eh, id na lokaci da aka ba wannan kwamiti kuma na san akwai dalili harkar tsaro harka ne wadda ta shafi ah, lura yaushe za a samu saukin wannan al'amari in aka samu sauki mutane na zama lahiya ba matsala insha Allah za a sake reviewing one activity